Wasu 'yan Najeriya da a karon farko za su kada kuri'a a zaɓe da za a gudanar a ƙasar sun bayyana farin cikinsu da damar da suka samu na sauƙi haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Waɗanda na zanta da su sun bayyana mun cewa zarafi ne da za su samu su zaɓi waɗanda suka kwanta musu a rai don samun ingantaccen rayuwa wa duk 'yan Najeriya. A cewar Asiya Adamu duk da 'yan matsaloli da ta fuskanta wajen karɓan katin zaɓe tana cike da farin cikin kaɗa kuri'arta karo na farko a rayuwarta. Gaskiya ina jin daɗi ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zaɓe a karo na farko. zaɓi ra'ayina in zaɓi wanda nake so a matsayin shugaban ƙasa da sauran waɗanda ake so a zaɓa. Shi ma Abdulbasit Umar ya ce shekarunsa ishirin yanzu kuma wannan karo ne na farko da zai yi zaɓe. wannan ne karo na farko da na mallaki katin zaɓe na kuma na yi shiri bana zan kaɗa kuryata. Hmm. to ya kake ji a ranka tunda za ka kaɗa kuri'anka E, to na matukar farin ciki saboda wannan ne karo na farko da zan kaɗa kuryata in kwaci 'yanci na. Maryam Sa'idu kuwa cewa ta yi ci gaba da aka samu a fannoni da dama na rayuwa ya bata sha'awar gudanar da zaɓe a wannan karo. Gaskiya ina jin daɗi kuma ina farin ciki kuma ina alfahari da kaina. Wato kira ganin kamar dama ce da zaki zaɓe wanda kike so? Eh to gaskiya wannan dama ne ma babbar ma zan ce saboda a ce ka zaɓi mutum kuma mutumin da ka zaɓa in dai mutumin kirki ne to shi da za a ce eh ka samu wani dama. da opportunity hakan A bangare guda kuwa Simi Chalom wacce ta yi fatar yin zaɓe a karo na farko ta ce haƙarta ta cimma ruwa ba saboda ba ta samu katin zaɓe ba. Ban da katin zaɓe. Na je in karɓar kati ɗin aka ce mu wai ai na ba rajista na shi a INEC office ba. To na dinga tafiya dai na je sun biyu son uku na je still ban samu ba. To da baki samu ba yanzu ba za ki zaɓe ba kenan. an ce wai eh, mutane da basu da pvc ba za su yi zabe ba so dole ne ba zan yi zabe ba yawancin mata sun angonmu gaskiya ba su samu katin ba sai tsofaffin mutane da sun san ba za su iya siya layi ba su suka samu katin su to yanzu yi kenan gashi za a gudanar da zabe ke kuma ba za ki ba to abin kenan To amma yaya kike ji a ranki kina jin daɗi? Gaskiya ba jin daɗi domin gaskiya abin batan rai ne. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan zaben da za a gudanar a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.